والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki muna shaida babu abauta cancanta da dacewa in ba shi ba shine yake ɗaukaka matsayin wanda ya ga dama shi ke ba wanda ya ga dama mulki ya sauke wanda ya ga dama shi yake bawa wanda ya so ya hana wanda ya so mun shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne ya zo da shiriya da addinin gaskiya kuma ya fifita addinin annan Muhammadu akan kowane addini kuma ya ce malamai su ne magadan annabawa ya ce annabawa dinari ko dirhami ba abinda suka bari abinda suka bari ilimi malamai kuma su ne magadan annabawa yanzu babu annabawa amma akwai malamai da akwai annabawa da ba za ku ji wani malami ba amma tun da ba annabi malami shi zai tsaya a matsayin annabi so duk wanda ya taba malami ko ya ci mutuncin malami wallahi tallahi ya ci mutuncin annabi ne kuma inda annabi yana raye sai ya ci mutuncin annabi wannan abin haka yake a rubuce ku dauka ku yadda cewa malami ba aikin sa yake ba dan da aikin sa yake ya faɗi ra'ayin sa ya faɗi son zuciyarsa sa aka ce mana in ya faɗi ra'ayin sa ya faɗi son zuciyarsa ajiye masa kayan sa ko shi malamin ne so malamai suna zaune ne a kujeru irin na annabawa a tsare darajar malami duk abinda mutum zai a duniya ya yi amma kai taɓa malami directly yana taɓa malami yana taɓa annabi ne ya ku Allah addinin musulunci ya sanya wa ilimi matsayi kai ko ba ilimin addini ba ko injiniya a cikin kuwa yana daraja mai ilimin ɗebe kashi yana daraja saboda duk wanda gidansa kashi ya cika masa gida mai ilimin ba kashi zai ko profesa ne shi ba zai iya ɗaya ba dole nemo mai ilimi a kai yanzu idan wutan masallacin da ɗauke wanda ya fi mu ilimi a kai shi zai zo gyara ashe kowane mai ilimi yana daraja to me yasa ba za a yi respectin mutane akan damar da ubangiji ya ba su ba jahili mara hankali shine zai zo mutum Allah ya sanar da shi wani abu yana wulakanta shi akan wannan abun da ya sanar da shi ko ɗanka ne yake da ilimi ya fi ka fa a wannan babi na ilimin wallahi ya fi ka kuma dole ka girmama shi akan wannan zai zama liman ka bi shi zai ba da fatawa ka karba ba dan gangan jikinsa ba dan ilimin da Allah ya bashi ya ishi ilimi matsayi farkon aya da Allah ya fara saukarwa shine a nemi ilimi iqra bi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alam, ikara wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam wannan ita ce aya farko sura farko da aka fara saukarwa kuma da Allah zai fara magana wa halitta sai magana akan ilimi ashe ilimi yana da matsayi ashe ilimi ba aikin banza bane ba shaka sunnan manzon Allah ta girmama ilimi manzon Allah yana cewa da Allah da mala'ikun Allah da halittan sammai da na ƙasa duka gaba ɗaya yace wallahi hatta tururuwa da take cikin ɗakinta wallahi hatta kifi da yake cikin ruwa suna yin addu'a ga malami mai koya mutane alheri addu'a suke yi da Allah ka ji wannan magana da Allah da mala'ikun Allah da kifi da duk wata halitta da take bayan ƙasa addu'a suke wa malami yau kuma ga yadda al'amura suka canja sai wani kuma ya zo yana zagin su yana cewa zai ɗuddura musu shan shugaba mutumin da kake neman mutane kana neman shugabanci kana ɗaukan al'ummar da suka fi masu daraja a cikin mutane kana cewa za ka ɗuddura musu shan wani wani irin wani wani irin zance ne wani wani irin yalinta ne wannan da karancin hankali malami to idan aka zubar da darajar malamai ba su da kima ba su da daraja wa zai ce wa mutane ku yi kubari wannan magana tana da mugun hadari wallahi ku tsaya ku nutsu sosai idan mutum ya yi kuskure ya fito ya bayani cewa ya yi kuskure dan adam ne yana yin kuskure kullu bani adama khatawa duk dan adam mai kuskure ne kuma mafi alherin wanda ya kuskure ya zo ya tuba a banza ma kana yin maganganu na banza ma ka je ka ce apology ballanta ka taba Allah ku sani ya ku yan uwana Allah ya shar'anta wa bayi shari'a cikakkiya a cikin ibada a cikin hakkoki shari'ar musulunci ba abun da ba ta magana akai ba babu wani abun da za a ce musulunci bai da baki akai, musamman ma abin da ya shafi shugabantar mutane yau ai an nuna ma addinin it does not have any relevance kenan musulunci ba da relevance a rayuwar mutane inda musulunci ba zai magana akan shugabanci ba a shugabanci mutane addini bai da magana kai, to idan malami bai magana ba so ake a turo mala'iku su yi magana ko a tashi annabawa daga kaburukan su su zai ce ku yi kaza a in mutum ya yi son zuciya ya faɗi ra'ayinsa sai a masa gyara amma ba a rugurguje sunna a rugurguje addini saboda wani malami ya yi wata magana ba kamar dama haushin musuluncin ake ji ya kamata mutane ku san ina makomako take wallahi kuma ya kamata ku san ina kuke tinkara wallahi kada mu bari fushin Allah ya kama mu ba abunda musulunci bai yi magana ba shugabancin nan malam a cikin sayi muslim akwai kitabul imara fa gaba ɗaya ma babi ne akan shugabanci babu wani littafi cikin littafan hadisan nan manya manya ba ce akwai babi akan shugabanci da mulki Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah wa atiur rasula wa ulil amri minkum ku bi gabanni a cikin ku ku yi musu da'a ha to waye zai ce ku bi shugabanni ka duba aya ce ba ta ce a bi shugaba kai kuma wanda yake cewa abin shugaban a yi masa da'a kai kuma kaci zaka za ka dudura masa ashar za ka sa a yi masa rashin kunya za ka sa za ka yi musu za ka tsintsince su ka kai su ina wallahi tallahi malam sai an yi addini a ƙasar nan sai dai mutum ya mutu da bakin ciki wallahi kuma wallahi mutane ku gyara lafazinku malam ba compromise duk wanda ya taba Allah sai an taba shi wallahi kuma munafurci ne mutum ya taba Allah a kyale shi nifaka ce don ku in an zagi babanka sai ka ji zafi a hankali a hankali za a zo a nuna ma gaba ɗaya musulunci ma bai da ta cewa a bar mabarnata su yi ta ta'adin su kura. malamai suke ce babu dama ba makawa sai an samu shugaba kuma dole a yi masa da'a shi shugaban kai yanzu inda ba dan albarkacin musulunci da mambaran da ake ta wa'azi ana cewa ai da'a wa shugabanni ba billahi alazim wani in yazo wucewa ta wani gurin jifan shedan za a masa amma kowa ya sani a nan kasan malaman musulunci na sune suke ta cewa ai muku da'a shugabanni ai muku da'a saboda addini Allah ya ce ai muku da'a bi ku akan bil ma'ruf wallahi inda ba dan albarkacin musulunci ba wani wallahi garin su bai sai zo ba amma akwai sallah akwai azumi akwai wa'azi in ba haka ba fasadan nas malam saboda muhimmancin shugabanci manzo Allah ya ce idan mutum uku suna tafiya a cikin ku to ku sa ɗaya ya zama shugaba kaga ashe akwai maganar shugabanci a musulunci manzo Allah ya ce idan uku suka fita a cikin ku ba su nada shugaba ba daga nan za ku je Kaduna a mota ba ku nada waye shugaban ku ba to kun saba wa Allah manzo Allah a tafiya ma ya ce sai an fidda shugaba to ina ga rayuwa to wayin tambaye ku a lokacin manzo Allah kan ina ministry of defense take ba gida annabi take ba ina ministry of foreign affairs take ba gida annabi take ba ina ministry of commerce take ba gida annabi take ba waye commander of in chief of of, of armies a lokacin annabi ba akwai komandoji annabi yana nadawa ba har da zai bar duniya sai da ya nada kwamanda da zai je jeshi usama da zai je yaƙi a musulmatul kaddabi in tambaye ku gaba ɗaya lokacin annabi ba a yi mulki ba to waye yake magana akan tsarin mulkin ba annabi ba ne to ya ce al'ulama wa rasatul anbiya me yasa ba malami ya fito ya tsaya a jam'iyya ba yana da yanci a najeriya ya fito ya ce a zaɓe shi ma a karan kansa a siyasa to amma siyasa ce ba ana yin ta a tsarin allah ba ne ana cewa ku shiga ku gyara ne kuka wakilci malaman ba ana nufin a yi saidin malamai a ajiye su a gefe ba wai har ba a ce malami ba zai magana ba yanzu mataimakin shugaban kasar najeriya fasto ne babban fasto osin banjo ko ba fasto ba ne ba malamin addini ba ne to shi ya halatta yi yanzu haka a majalisa da sanatoci da 'yan majalisa a nan najeriya akwai fastoci wanda a garin su aka turo su aka ba su ƙura aka zaɓe su amma mu yanzu nan malami da ya ce kar a yi zalunci a yi kaza sai a kama zagin sa kurin wani kaza mu yanzu yana zagin sa kuma ku kuna ganin cewa wannan din jaranta ne da haka za mu ci gaba yanzu osun banja ba zai kare kiristanci ba ba zai kare ba sanatocin da suke fastoci ne a majalisa ba za su kare kiristanci ba to yaya mu za a ce siyasa sai dai a shararen cikin mutane kazamai su ne za su yi yan ashar yanzu ashe malami ya fito ya ce saboda shi malami ne ya fita daga dan najeriya cewa aka yi muku wa'azi ku gyara malamai su karantar ku kuma ku gyara in kun yi kuskure to yaya mutum zai ce baya so a gyara yaya za a ce baya so a gyara yaya in malami ya ce a zaɓi mutumin kirki wai fa duk abin da ya tada wannan an ce a zaɓi mutumin kirki to mutum in yana so a zaɓe shi ya zama mutumin kirkin mana me ya laifi a ciki sai ka zama na ƙwarai ai sai ka zama na ƙwarai kuma don lokacin da musulmi da musulmi ya suka samu ba laifi bane an cewa ne ya fi yanzu liman cewa annabi ya yi aka samu duk mahaddata ƙur'ani a cikinku, ku zaɓo wanda ne fi sanin hadisi ku tura shi in aka samu duk sun san hadisi da ƙur'ani gaba ɗaya ku nemi wanda ya fi sanin fiqh in aka samu wanda duk daidai suke a nemi wanda ya fi dadewa a musulunci ashe akwai wanda ya fi muna da haƙƙi a musulunci in mun ga malaman mu suka ga suwaye suka fi cancanta mu faɗi wanda ya cancanta ba tare da tunani da kowa ba kuma duk malami bai da wata jam'iyya mu duk jam'iyyar nan tamu ne dan yanzu a masallacin nan akwai dan kowace jam'iyya dukkan ku namu ne shi yasa muke cewa maganar Isaac bata taso ba a duba ina mutumin kirki yake kurin a zabe shi su yan jam'iyya suna cewa Isaac amma mu a tunaninmu na shari'a akwai yan uwanmu a PDP akwai yan uwanmu a APC akwai yan uwanmu a tsintsiya akwai yan uwanmu a makulli akwai yan mu a kaza duk inda mutumin kirki yake ku jefa masa ƙuri'a ku zabe shi wai an faɗi wannan wai an yi laifi dole sai an zo an yi wa wani aiki dukkan su jam'iyyoyin nan ba wanda ba bata masa rai ba sun yi hakuri sun yi shiru so wannan aƙida ɗin ta cewa malami bai sa baki ga addini aƙida ce ta secularism shine almaniya shine almana in an ce almana shine faslu dini ani daula kwata-kwata a raba addini da harkar mulki wannan ƙungiya ce aƙida ce mai zaman kanta kuma da yawan su 'yan siyasan nan da yawa ina gaya muku malamai ba tashi suke suke bayani ba suna da wannan tunanin karka ka ɗauka sai wani da ya fito yi magana shine da yawan su wani mata zai yi wata kwabar sai ka ɗora hannu a ka galibin su 'yan siyasa suna da ra'ayin malami kada ya sa baki akan harkar siyasa a kyale su su saci kuɗin al'umma kada a yi magana da ka magana a ce siyasa ce a kyale su su sha jinin talakawa a kyale su su babake ne da kudin al'umma a kyale su su ci amana mutanen banza kazamai yan luwaɗi mazinata barayi azzalumai su fito a ɗaure musu gindi a tura su a ci a zaɓe su malami kada ya magana saboda wai kada addini ya shiga cikin siyasa wai kada malamin addini ya magana kan siyasa to me yasa ba ku yi malaman kiristoci magana me yasa ba zagi malaman kiristoci ba kaga kenan ana so ai total elimination ne na al-islam a cikin daular da kuma mulki irin wannan mutane da suke da wannan aqida in ba tuba suke ba wallahi tallahi idan suka samu dama wallahi sai sun hana ku sallah wata rana sai sun hana ku kiran sallah wata rana sai sun hana ku wa'azi wata rana sai sun hana ku cewa Allah yake wata rana dan za su ce su ba mulki ba addini suke wakilta ba ka ga mutum musulmi musulmi su zaɓe shi ka je ofisinsa kai mai magana sai ce kana masa maganar musulunci to mu kuma wannan abun shi za mu yaƙa Tun da mun zaɓe ku mu musulmi ne kuma dole ku yi wa addinin mu aiki muna nan muna gani a ƙasar nan kiristoci suna gina coci coci kuɗi yanzu kwangiloli da ake barawa a ƙasar nan kiristoci suna da suna da percentage na rantse muku da Allah yanzu fastoci a Najeriya wallahi jiragen sama suke siya a yayin da mu yanzu masallatan mu naira 200 300 dubu ɗaya ake nema ta sayan mai da za a tada inji fetur wallahi tallahi fastoci jiragen sama suke saya personal jet da suke yawo da saboda mai sun samu mashiga a cikin gwamnati suna da relevance ana yi da su mu kuma lokacin da za a zo a ce mu gyaru mu zama mutanen kirki shine kuma ake fada da wannan to daman isa wannan almana din secularism din ya faro ne daga coci coci ne aka shiga sai suke magana akan tun a farko a lokacin ana faɗan shekarar 1789 aka fara 1789 suka fara shiga coci yan coci suka ga suna da baki akan harkar shugabancin sai kawai yan secularism suka ce to ga baki ɗaya ma kada wani malamin coci ya sake magana akan harkar mulki daga nan suka ce kai duk wani addini bai da ra'ayi akan mulki haka ake faɗa amma musulunci ake rugurgujewa sai a hana shi magana amma me kiristocin ƙasar nan ba sa yi ba abin da ba sa yi so wannan magana Allah dare da ita maganan nan ta yi muni kuma waɗanda suke da tunanin taimakon al'umma da taimakon jama'a bai kamata su yi faɗa da shugabannin al'umma musulmi malamai ba siyasa abinda ake nufi da kalmar siyasa ga baki ɗayanta ku fahimta don ku gane shin malami yana da baki akan siyasa ko ba shi da shi siyasa abinda ake nufi da shi shine gyara istislahu shu'unin nas ɗaya daga cikin definition ɗin siyasa kenan A siyasatu kalmar larabci ne da wasu aka ce siyasa asalin kalmar siyasa ma ta larabci ce me ake nufi da siyasa istislahu shu'unin nas gyara sha'anin mutane sai malamai suka ce kai ba wai manufar siyasan gyara ba ai asalin siyasa ma a yare na fahimtar malamai shine yin gyara al'umma ga baki ɗaya ballantana a ce an ga dama a yi kokar a wasu suka ce siyasa ɗin nan tana ɗaukar ma'anar shugabanci sasa ya su sunna to daman shugaba ya kamata ya kawo gyara to su shugabanni a cikin mutane ba malamai ba shi za manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace kanar banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila annabawa ne suke shugabantar su kaji dan Allah annabi Sulaiman fa babban mai mulki ne mai sarauta shi kuma da wace da wace jam'iyya ya aiki ba shi ne oga kuta kutan ba duk banu isra'ila annabawa suke shugabantar su manzo Allah da ya mulkin sa kun ji akwai wani shugaba ba shi ba ashe musulunci yana da magana a kai in musulunci bai saita musulmi ba to wa zai saita shi kaga wannan tunanin fa so ake a raba ka da addini kwata-kwata kuma a buɗe idan mutane su rinka cin mutuncin masu addini a ce shugaba jagora zai iya buɗe baki ya ce zai tura marasa kunya su yi wa malami rashin mutunci su ɗuɗɗura masa ashar su yi masa wulakanci za su ɗauki mataki wannan kafin ya hau mulki ba to muna gaya maka lokacin da kake mulki ma me kai me ka iya yi lokacin da kake mulki ya Allah duk wanda yake da awar in ya samu mulki zai wulakanta addini Allah ka wulakanta shi Allah kada ka bashi nasara kada ka biya masa bukatarsa idan mai tuba ne Allah kai masa arziki ya tuba ya bayyana wa al'umma tubarsa in dai malami ba zai isa ya magana ba har za a zage shi saboda ya dangale wando annabi ne ya dangale wando duk wanda ya zagi mai dangale wando manzo Allah ya zaga ga hadisai nan dai an kawo mana sutura annabi ma gaba ɗaya rabin ƙorinsa ne amma ce wai wai wai ko kororo ka saka kororo roba fa wulaƙanci fa kororo kondom fa tsaba ɗan galewa ko kwandam ka sa sai sun ci mutuncinka ko gajeren wando za ka yi yawo da shi sai sun yaga ka haba malamai haba jama'a dan Allah wannan wani irin wulaƙanci ne wannan gemun nan da ra'ayin mutane suke ajiye gemu annabi ne ya ce ajiye gemu ana faɗa bai taɓa sa aska a cikin akan fuskarsa ba sai wani ya ce wai ko saura ka ajiye ko ciyawar garin ku ka ajiye a fuskarka sai sun ci mutuncinka wai me ake nufi da wannan magana dan Allah ya mana fassarar ta me ake nufi da wannan zancen sai an yi magana mutane su ce siyasa haka za mu zuba ido mu kyale ana cin mutuncin addini ba siyasa ba ko wuta ce za ku faɗa ku faɗa sai mun kare addini wallahi ba za mu shiru ba kuma wallahi tallahi a shirye muke a ɗauki ranmu akan wannan in mutum ya ga dama ya makara daga nan zuwa magariba ya turo a harbe mu a kashe mu sai me shi sai dawama akwai wani mai dawama nan ba mai dawama wulakanci bismillah annabawa yanka su aka yi da wuka annabi zakariya da wuka aka yi masa yankan rago yankan rago aka yi masa annabi haya yankan rago aka yi masa duka akan wannan hanyar Allah to wani yana tsammanin zai tsoratar da mu wajen faɗan gaskiya saboda yana da mulki a hannunsa ba daga kafa duk wanda ya ci mutuncin addini wallahi za mu gaya masa ya yi kuskure ba daidai ba ne kowa shi kuma duk wanda ransa zai ɓaci bai ma ɓaci ba ya ci gaba da ɓaci ko kana gabana ne a yanzu ni allah nake gani wallahi tallahi babu wani ɗan siyasa da ya isa mu masa aiki wallahi bai isa ba idan na faɗi wani akasi da yake na allah kai ne mahalicci kai ne shaida addinin ne a gabanmu duk ɗan siyasan da ba zai kare mutuncin addini ba billahi azimu ba mu ba shi kuma za mu yi ta'addu a Allah karya shi da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke izgilanci ya mutanen Kano ku fassara mu wannan ba izgilanci ba ne Allah ya ce la tatadiru kar ku bada hanzari kad ba da imani kun kafarta bayan kun yi imani duk wanda ya ganka saboda kana sallah yace me sallah me kaza kaza din nan ya maka izgilanci da sallah to ya ci mutuncin Allah ne kuma wallahi direct fada ne da Allah kuma bana jin wanda zai fada da Allah zai nasara wallahi duk mai nasara ubangiji ka bawa duk wanda ya cancanta mulki ka bawa kowaye da ya cancanta Allah ka baci babu ruwanmu kuma ku lura su malaman addinin nan gaba ɗaya wai idan an yi mulki an yi kaddara ma malami ya yi siyasa me ake ba su hizba shari'a commission zakka da hubusi aikin hajji waɗannan su ne faraban malaman addinin dukkanan kuma kowa ya sani akwai ma'aikata gwamnati a cikin ku ba kuɗi a wurin ko akwai kuɗi duk wasu shirin da faɗa ku je ku duba su iyakacin abin da malami zai samu ya zama kwamishina ko ya zama shugaban hizba ko ya zama shugaban hajj commission ko ya zama kaza shine dai abin da ake bamu kwamishina ɗaya a wata ministry da kuɗi yake gindayawa a wata ɗaya biliyoyi miliyoyin da zai ja sai waɗanda sun yi watanni billahi azimu nake gama samu ba me rabon malaman addinin a cikin gwamnatin me rabon to ba mulki ake nema ba abin da ake so ku mulki mutane ku yi musu adalci a taimaki musulunci da addini ku ajiye magana siyasa a gefe ku duba darajar annabi wallahi ku ajiye magana komai ku duba matsayin annabin ko banka ne ya ci mutuncin annabi ya kamata ya kamata ya kamata ya kamata ka yi musu magana ka ce babu abin da kai baka kyauta ba in ba haka ba wallahi fushin Allah zai kama mu ko ba duniya kuke nema ba bismillah ga ku ga nan aje a nemi duniyar ga nan a jiya nema in za ta ci da cin mutuncin bayan Allah wallahi tallahi addini ya fi karfin a ƙasar nan wani ya zo masa karan tsaye wallahi billahi azimu ko za ku tsince mu gaba ɗaya ku bi gidajen mu kusa a ta yanka mu ana harbe mu ƴaƴan mu za su taso kuma za su yi amma gaskiya kwaya ɗaya ce fatan a gyara har yanzu kofa abu da take duk wanda ya san ya taɓa addini ya zo ya yi bayani ya ce ya yi kuskure ya tuba kuma ba wai sulhu ne da wasu malamai ba ka ɗauki wasu malamai kuna tare da kai ba kai ba su kai wa laifi ba wannan ba kyas Allah kai wa laifi da annabi kai wa laifi so a zo a nemi tuba a nemi afuwar Allah shine kur in ba haka mutum ya ci gaba da zagayen sai na cin mutuncin addini mu kuma za mu ci gaba da sallah da azumi da bayani da wa'azuzzuka da hudubobi muna bayanin kuma gaskiya ba zagi ba cin mutunci ba komai amma son mu a tsare addini kuma dukkan ku ina gaya muku anan duk wani dan wata jam'iyya wallahi namu ne kowace jami'a kake kai dan uwan uwanmu ne abinda muke so mutanen kirki mutanen kirki kuma ba a isa a hana mu ce a zaɓi mutanen kirki ba duk wanda isan da kashi a duwawunsa kada ya sake fitowa neman mulki a banna kirki su fito su yi ko daga ina suke dan jam'iyyar babu ta gidan annan muhammadu gaba ɗaya a cikinsu kuma kun ga wannan abun ba wai matsalar dan jam'iyya kaza bane kowanne dan jam'iyya a cikin su zai iya zuwa wannan tabargazar akwai waɗanda ba su yi magana ba barnar su ma Allah sai ta fita wannan din so magana muke ta gaba daya kowanne dan jam'iyya ne a musulunci Najeriya muke kuma a arewa muke so dole mu kare addinin mu da ƙarshen jinin da zai ɗige namu muna neman Allah ya kashe mu akan hanyar Allah wallahi Allah ka cire mana tsoron wani azzalimi ya ubangiji muna roƙonka waɗanda suke aikata wannan abun ka azurta su da tuba Allah ka azurta su da tuba Allah ka azurta su da tuba ya ubangiji idan wani gilli ne a cikin zukatansu na niyyar cutar da musulunci da musulmai a ɓoye mabiya ba su gane ba Allah ka fallasa su ya ubangiji duk wanda ya niyyar wulakanta mu Allah ka wulakanta shi ya Allah duk wanda ya niyyar ci mutuncin addini kada ka bashi ko shugabancin gidansa ka hana shi ya ubangiji kariyarka muke nema ba kariyar wani dan adam ba ubangiji ka bamu lafiya da zaman lafiya ka sa a yi zaɓe lafiya Allah ka kwantar mana da hankalinmu ya Allah duk wanda ya nufin fitina Allah kada ka bashi nasara ya ubangiji zaman lafiya muka zaɓa da kwanciyar hankali ya Allah ka nutsar da mu ka ba kwanciyar hankali da nutsuwa ubangiji ka tsare mana iyalanmu da 'ya'yanmu a duk inda suke da yawa daga cikin masu irin waɗannan abubuwan wallahi tallahi ina gaya muku 'ya'yansu ba sa najeriya da matansu kuma ku bincika jiya shekaran jiya yan wasu je airport duk wani jirgi da ya sauka a kano cika yake gudu ake ana fita duk manyan nan da kuke gani galiban ba 'ya'yansu da matansu a ƙasar nan wallahi tallahi amma ana ba wa yaranmu takwabi ana ba wa yaranmu wiwi yanzu a kano kullum sai an kashe mutum kuma na faɗa duk 'yan siyasan nan da ta gwamnatin da wadda ba ta gwamnatin ba duk suna yawo da makami gabaki ɗayansu ana ta kashe mana mutane ana son a mulke mu kuma ana kashe mu wannan wace irin siyasa ce Allah ya ganar da mu Allah ka shiryar da mu ka bamu shugabanni masu tsoron Allah ka bamu masu takawa ka bamu masu tausayi duk abin da na faɗa idan wani ransa ya ɓaci Allah ya bashi haƙuri in uridu illa al-islah mastata'tu nufi na an samar da ya daidai gwargwado abin da nayi na daidai Allah ba ni lada wanda nayi na kuskure ko tuntuma harshe ina neman Allah ya yafe mu amma gaskiya kwaya ɗaya take ko ina mace